واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة wa barakatu. Ah, ya tuna da iko yin ga ike bi da bai dufe ba karatu daga littafi kunna alkur'ani na Allah tabaraka wa ta'ala ci annabi wa ciku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nan kun ba su kuna karatu bo mini da ma'ida igikini ana Allah tabaraka wa ta'ala mai gagaye ce muhimmanci ya egwala su dokan su ko na bibibi na dai zulabu su dokan jahiliya na e ba aya ara ta dubute insha Allah ko ara ta dide ko e ba ara aya ara ta dide insha Allah wina na karatu na ki ara ta beni bu ga ba su kuna Allah tabaraka wa ta'ala ga ga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعدهم أولياء بعد ومن يتولوهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي قوم الظالمين الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا نجاي ما نجنا لا تتخذوا اليهود إقوصوا يهودي والنصارى غنب بذانجي يمنا غمشانينا إقوصوا أولياء يا مجيجي ke mumini na yi ce ji mu Allah wa gamji da ci ba ba'dhum awliya wa ba ke layi da nan sa shaje ya mace ya sa shi abe ke rabi ga ya Allah za mu ci mina ba je ya nan ma ya dama na ji ga na yabo min da ta ca na ga ku ba amma ya taula wa min ku ba ko zan do liya masoyi da ya da wa min mutuwa fi da ta ca ba da wani mutuwa ya ja ma juya ni gani bi alil kitabi gaji inna allah la qawma zalimin su kun la e ba wuya zanaji ata tibi na kuna bi na kai bana gaskiya le ke lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ngai annabi ya karshe na tufi amma na baya ga abawa a ci ta tibi na man ya amfani gani da ayan ne a gada gani su kwa gama ba dun auliya wa ba da nan ce mu ba da wani gaggan hmm, yahudi ba mishan ya gida shugun eh, to amma yana man yi gwaka gana gwa kuma yi gwaka gana a ga mujajen nun ga ba dun auliya wa ba da nan mu ji nufi gaggan yahudi ba mishan ya da da ya a yahudi ji tsakanin a tobe da ji a yi masoyi ya da ji mishan ta ka na to be da jin ayi ayi masoyiya ne ana Allah wai jin fi na da wannan zahiri aya na ga tuna no ga ba zun auliya wa ba da sa shaji masoya sa shi na ba ga ko e jin fi ga yahudi ji aga yi masoyiya sa shi a yahudi ayi masoyiya mishan yi mishan yo to yi masoyiya yahudi ji mujacha nan bana da tsakana be da jinin baba kemina yahudi je ji kaunai yana a cike ji kaunai mishan jahan ewa eh, da ja misali ba na wakan kalitu ki ne ji faruwar palestini nan yahudi ki na ji ba gi ce eh, eh, di betel migdis mission ji ba musulmi ta fa a ce su gani be yahudi ji no ko so nan wadda a tobi mana ya wadda tsakani yahudi gani be mishan ji ya ba a auliya wa ba da zahira ya jini fi gagan yahudi ji a ga no caja ja fi masoyiya mishanji amma je na manje ga bana da wannan yahudi ji na a tobe da ji ba dun auliya ba a tobe da ji a yi masoyiya da ji mishanji a tobe da ji na a tobe da ji a yi masoyiya da ji ka ba ga da na je na da ji gwanan aya na zima biyu da mini kuranu nan ga musulmi da ga laba su kafiri ji masoyi na mun da kusarai ale bandu ci Allah ko wa ta'ala ya bayani yana Allah musulmi ta bila ba su kafiri masoyina la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya eh mu'mini ja ga gwa su kafiri ga ga yi masoyiya masoya yo mu muji bayani min suratu ali imran ga illa an tattaku minhum tuka sai ba ne ga be suna ga bi ke kai yadda ya da yin gbangba a bela lokacin misali galaba mulki gaba yake to kafiri ja ga mulki ya musulmi je je mu ya shi ta e ba ku doba an eh, abike ga ga ya layi za musulmi je wa ga ga ya da ya ya ya dace ya ana ma bela uzuri loyi to ye jiye mi su ga illa ta ko minin mutuka to ka da rura na da boda adiye kuna je da ya musulmi bula bu su kafiri mu yi masoyi na.

تصيبنا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين الله تبارك وتعالى قد فترى الذين في قلوبهم مرض wa alizana ji mini ya bo ba ya muna finci wa fedu ya na yi wato da wunci ji sari wo na fi a na fi je kwankwan da da gani bai kafiri ji eh zane ji bai ba ya muna finci na fi kulubin marad fa za da umun lawo marada Allah ta baraka wa ta'ala jamfani kan bai kan mai maradi ita munafinci wa mini Qur'anin zàbẹ̀sí ní dáadáa fi ti pánpáyín gan àdàdá àgán níbi káfìrí dalilu amadana ajoji banza ya kuru na tuka ga gana sha iye suna an tusiba na daira igabe ji masiba be ci da ma asali daira ya kuru gi balarabe ajoji amfani gani be ya kalma ya daira ya kuru gi cycle wajen amfani gani be ya masiba tuka dukun ga dawayar eh so iye suna musiba bai cin da yi ma ke fiyo iye suna abe ke ka ida su gani bai kafiri jiya ile ya masoya fona aga bai da zanke ci bana ya bi gibi ana iye suna na dama na ba ya gani munafiki jo ana ila munafiki ce da gani bai kafiri jiya na iye suna gafana kafiri gabe da galaba eti musulmi jo wani ka da da ya ma bai akwami wale je bondo tila a ci da tunanin na ebo na ya soko gaskiya na fa asallahu an ya'tiya bil fati aw amri min indi so ko ga bele wuya bitwara ya mu'mini shi ya al fatu e kugi e wa kuma je da zan bi bayani na ga yana Allah ya kwabe fatiwa bano ga ya fatu makka eh Allah tabaaraka wa ta'ala wa alikawluji Eh, ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala din kulli eh yi yituna tu tucitu dan ga gaskiya yana gaskiya na mo ga musulunci kelele ngula ta tiyan don da lagun ya dinu mai musulunci ana so alikawalin nan ga na munafiki jijiyar da bayana gaya yana mai ya da suna sai ga gafuwa na musulmi kafin ga baya da galaba ta tun musulmi da wani da gwabe alwa ta su kwace ga gabbele ya da kawai wujina wujina mu ya bushe an wa ga fatu makkata la annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga maka jikon ya jina nyuciya ba ku bu uci jingira lo madina ya na niya nan boye mushriki jo adini musulunci na ejin nan wa ke da jin wa du jikun eh fa'asa Allah an yatiya bil fathi aw amrin min indi ko kuma lamarin da ci wace kuma bi faruwa daga kun tocin gai na Allah tabaraka wa ta'ala bil lazan biya musulmi ji ara fe la ya wadu ta ci kafiri yo mushriki ji yahudi ji ga mishan ja ta fe ya wadu na hatta yau tu jizyata an yadi wa musabiru be gbe afe afe be ya wadu na so kona jani da alkawali na mude yin kwanu wa bayan yin kufa na jiya musulmi jina fa wuce magabe da bayan fa biyu munafiki gane je da gani ga kafiri ji ga boye fo be biya mana a datin ba alama asaru fi anfusihim nadimin a fe ti rabon bonke te na so da yin babu yin rashin gaskiya na aya aya so kwana ni alikawali so kuna ajiye da bayana ce ya ya da sun a ce da da gani be kafiri zina a fe ti rabon bonke a ga kyotun daga sa ga da da garbe kafirin na jiya bana lole yi nan nan bai amma musulmi da musulmi a gawun zankin alkawali su kuwa ga ji tabbata kyogon ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم هم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين الله تبارك وتعالى ويقول الذين آمنوا zane imani fitacin sahabi juna a fi galo bayan munafiki gaji ga hawun layu ladin aqsamu billahi imani e, e, wato aksamu billahi kuti bi Allah wi jada imani matukai kuti ga innahum lamakum ga lalla da be eh zanin jaji imani do jin na ga dano bima na boje munafiki ja tula mu'mini ja ake ga guje imani gaskiya ja har mai la tagwa eh, la tagwa wuri ga wani na je da da gani be kafiri ji da na maga ji imani ya gaskiya a ce ji kuti da Allah ga matukan matukan kuti ga gaskiya gan da Annabi sallallahu alaihi wasallam an ga ya ya gaskiya da Annabi an ga ya gaskiya gan da Allah yo ke lalle na ma da ma kun ga da gan bai musulmi ji na bole dan don da ya ga ji pata mama ta kun mini murimi khaliqatin wa in khala tukhfa ala an nasi tulami dan don da ga ji janno ce le ga ci wa ele eh, wayana ga mana wai zo efun aju ado pediba no bana yegba ene den gbon na sopo sopo buji pio ama di ma na ene den gbon na kanu ti waju ba ji etu waju wa tula bana ga musu tupatan ya bunayya inna in takum mithqala habatin min khardalin فتكون في kataba na waga so yin dede bo tu pa ta ne fun abe je ga misu ta ba fun go waga gan bo ji le ta ga gan gwa waga ji ama do ke ba no ba na eh iri bo ji wuci be gan do tina je la gan gwa munafiki gwa ce gana babu mumini de ke go ho zani ji ga mu ga ji ma ne gaskiyo an ga za a ci ga da be yin a ke diga ga munafinci ba ta ciwo aji ma ni gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah wa tabaraka wa ta'ala ga habitat a'malu itun jalu pata da mini musulunci na agbiya eh ebo na ai mani ja ba ba jirida hukunci munafiki ga da wannan ai be musulunci daga cabo ake da musulunci musulunci wuce dagwaya da riddai eh umman yakfur bil imani faqad habita amalu zan do magajiri da ne tunu lo pata no so ko dagwaya fa asbahu khasirin da ta ta tiba ajiza ne ja su ya ajin asara na kyugo ya ayu allazina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu bi qawmin فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين عزة على الكافرين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله تبارك وتعالى لو كنت يرد irin ridda ganin munafiki gai ajina ai ma ni ji cabalan mari abin musulunci ceya zandun da hukunci da jinda gadda zayanan Allah ta baraka wa ta'ala ga man yartadda minkum an dini zandun da gaga jiri da ta dini ceya nan ya yi da imani jini ke hukunci ne fa sau fa yati Allah bi qaumin bil su kwa bi jama'an da ci yuhibbuhum wa yuhibbuna Allahu da boya jama'u ya ta mu da boya Allah a ga mini kiran da cewa mai sabaiya nan aza ba karatu a ga manyar ta minkum an ji ne mana ni gudu a madadi diga mu wula bai ba bai ti zaharu manyar ta did zando ga jirid da wa din yulu ga zuma na wayi ma ni jina sawfa yati allah bi qaumin bene yi allah wa bebe jama'an ci yi, yi de n'ude boye ya? Wai wa na wasu suma de boya adillatin alal mu'mini iza jayo na je daci eh, ya mu'mini nan bi ma'ana ajaji tawadi ya mu'mini ji mu riga ka ba gani bi mu'mini ba wa fi la yake wa gaza ni ji za buguna gboka na amma gboka eh, ye gibo ejun eh mu riga da gani bi mu'mini ne ya caji a fe jike za ni ji magaga na magaga magaga ya dadaci eh azillatin alal mu'mini amma aizzatin alal kafirin nga kya ba gani be lama ga kya ba gani be kafiri ja nya fa eh yujahiduna fi sabilillah iza jayuna je jihad ne kun Allah wana wala yakhafuna lawmata la'im amma su ne zargi zana ji zargina wale yaji kuki su kwa jaya bu e mafari yuhibbuhum e wa Allah ibn mi wa Allah na so ko gan wa ba ci adillatin alal mu'mini iza jayi wani je daciya mu'mini jina eh epe kabon fi mu'mini ja epe won lo ba mu'mini na caja eh epe gbon fi mu'mini na chaja aizzatin alal kafiri ta ci dana eh Apolo ba kafiri ji dan mun ga kyabe ba kafiri dacha yujahiduna fi sabilillah amma ji jihadi babu ne ko Allahu eh zuzo da mina addini ba su ci ganci wala ya khafu na lau layi eh su da zargi na je zargina aga be tun da lulu ya ji haji kucin su ko ka ba ga da gyato ko kun ji bo su ko boye ja ka ba ga da jatu ko munafiki jayo ko kuma ya bai da boye jo ndo aga da aga da ya ai buti na mu la shi zuma zaɓe shi na jiga so ko gan ga goye gaza ne je ya zuma eh lazuma ya addini na ila eh, jirida na eh ale ayan ne ci suratu muhammad Allah tabaraka ta'ala eh, ga gaga eh, ha antum awla tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal ومن an nafsi wallahu al نفسه wa antum al-fuqara' ومن يتولى ومن ومن وان يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا abiki igabe ga ta addini ya ju kem guina na kuga ja fike yana iri ya jikiti zamu ci ja biyo ngada nan a sauki kilo bai yi amma falo ba ka ji amma labi cike kin bai dai kan gaganci ma amma su da zana ga ji zargina zarge labaza e, labaza eh e botoko zando cha to bon chwa aji kin ga dini cheya kuje zuwa ga da ala gbu zuwa da ku da na share ko kuma ta ga ya bi ko godi wati bware a ah, e botoko kawai yin ma ma ma bejina ma biyayin tina to sifa da shi ne wuji sifa da guruja da guruje su da na ji zargina nina hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam eh, idan hadisi na wato hadisi na abu sayyid al-khudri gobeina ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la ya kiran na a ahadukum nafsa an yara amuran layi fiye makalun falaye kurufi fayukalu lau yau malkiyama ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا فيقول مخافة الله فيقول إي إياي حق أن تخاف النبي صلى الله عليه وسلم قال زينين دون من يبون قبا من يما لا يحكرن أحدكم نفسه زينين دون من يبون قبا من يما أن يرى أمر الله فيه مقال b'u le lamari ya addini ya ga danan da ba ko ya ga addini wa ga nga de nga de zutana addini wa ga giye nga nga nye so kuma ga la wani obe ya gana o fe osusun fala ya ko le fi o ga wa ga eh ki jo a adayin ti fa yaqulu fa yuqalu lahu yawm al-qiyamah nga je ko kiyama ga ga da jinne a biyu ga malaika ji a biyu ga mamana haka ki kawayo an takuna kulta fi kaza wa kaza waci ga waje bayani ka zai ci kaza na lokaci kaza eh na lai gboro lo be addini na na lai zu ta be addini na ki kawayo fai yakunu ga makhafatun nas mi da da zo an gi suji fai yakulu allah wa ga gato iyaya haqqu an ta takhaf amma ga mi ga guna wa suduna mun ci zawan gi sha eh so masibi sarayin guna addini bu إن الذين يكتمون ما أنزل الله ko ma anzalna min bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitab الله zane je jace da da su zawangi su ja ga Allah goro ya dini wuza ja na ga ya su ku na a fi kware su ku Abu mu ga yi mina hadisin da cin ga annabi bai yi mi annabi ce ga mu ga wato aha halaka ila bai'atin walakal janna wa beji mu baya ya mi wa gogwa bebi ga wa tabbatu ya waya eh kultu ma ga bi na'am annabi mu yewe mu maji mu baya we wa ya dai mi jaye gwa mi tafara lu ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ci charity foga ga mi ga da don la akhafu fillahi la mutalai eh ni ka tobo zan da ciyo na jimi na ne tu soko lugwama har mini shara tun ba muka an la tas'ala nasa shaya ga bayan zan don da ma ga bayan zan don da mu da mini shara na bi ja mu faga kuntu na mu ga annabi bi ya shara tuna mu ga gwasu ga bayan zan don da ma mini yan salaf za da bayani ji gan zai boro cirkilai shi zanan kan da tun ga lwa lindoci za ci gawa ju taimako ci ga nga ba mu makke wajen ga nga owu ni karatu ba kan ga mi wa taimako a ni wa taimako na biya mun ji goto da babare za no to ga waji kawai mun ga tita ju ga waji ore amma ga mun wa ga ga enan wuji ya addini non bulu fe ga ga ga ga wa ngata eh nga ma zanu ci a da to addini na lawu zanu ci na zanu ci je wuji annabi ga gabi abu zarri garu ga wala siwa kaka wa in sakata minka ka sawa kiwoyo ga tatira kumbo ci ya da kimbo ga ga lagun mawuta ciwo jikin bela ki zamu da cimma be sunna addini ya bonu mu zakatu na mu ga mu ci ga a afodi Za mu ci ga jaye ni a yo ndometu ndomegade ngawantutu kanci waje gitu e, e, zando ci adami idima ya karatu jan a karatu na wato alawo na manya a dagwaya wuce biya za samun ya jato ko wuce ga albarka ziju shi da zai gwar kici tafa da a wani liman jigo eh imamu shafi ga ya kwata ya ga gunye ka ga aje wuce a wani magalu gwaki kwata inda bukata wuce gwa min hadisin <clears throat> da cobe abu sa'id al-khudri gobe yau hadisin imam ahmad labe da mun musnad ubana muga al ala la yamna'unna ahadukum la yamna'anna ahadakum rahbatun nas an yakula bi haqqin idha ra'ahu aw shahida ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga da suyen zawangi da suyen zawangi mun ga kan zai limine ya boga wa ta gaskiya ma bikin ga le na ma fa wula la yukarribu min ajal gaskiya ta ma lajali wa to ba a ga gwanu ta gaskiya nan wa ji fon gatu a gaskiya ta ma la to to ba wala yi dumin riski ma la ziki o biya an yakula bi haqqi abu ki gaskiya tana na a an kura ya azimin ko kuma wagala gala da na kwata na wutuye wasu da zawangiza bayani tu yana dini wa muji na tu wana an ta gun ce da rayu patata to kala wa patata mu di memi da gun idio e lawun so de pato ku ku ku wada ile e eh to da na e na gawa to da na da suna ka ya so mu kai na ci gawa ya to su na ci gawa ya so gwamma tu ma la da wo zu bata ta bera ya lawa wuda dine o gana ga gan za ba tu banza ta zo gona so ku ci da ya ci Allah fa gani mi ba ni ga ci mi cina kiu ga eh zalika fadlullah rata doni suku a da ga ga da ne shi zo jona ala bi ci pekin bi adiniya sokoci biya san ba beni be yi yene ji bebe zumo ne ya feda ne jaje be sifa wangi ne ji na ratu wa soko eh eza idabo aga eleji soko ga la dan no ci be be goye ga e ga to ne zamani ya ga to ji be ya to ya ile ai dana agwa dini ka a wa dini afi ko gwaye kan adini mai yejo ne ya e giji magaji adini be yan to mini yabo su ko kin babu bani yi jacan kusa musulunci ne e na kina wace yammanci na shi bai bai bin wile nan yabo su koyo abe ka zafa shi gaga ga alada ja a yi lugwa dada ja a lugwa e suna kusa bayatin lawa bi komi yi hibbun wa hibbuna zane ja lugwa bacin su ko ne da yanin jinan asajin aga lero asa asado jimi misa ya musulun ci da fuda ji fuya a dokura a bikin boya ya ja ah baro ba a jokim na anabi muhammadu ga ki baro uzirin ndo ga daja ne gimayo yawo yo za tsawo rayuwa pata ga wa ga dama da kim na sunna anabi bi ga nan a ja to ko a biya ba de na ala sana asa shi asabe mala ji zuma kuma le fondon da ya goro ilu zalika fadlullahi bayu ya soko kawo gawa ga olóòdó da tàti zane jẹ soko ma ká bá wa ya wọn fa yìí yo ratu wọn soko agawa lọ da tàti zane yẹ jí toko bẹ̀jì ní ẹjá toko gaza dede ayọ na wọn ti bọ́n létí wa léèfẹ́ ayé àgá àyàgbà níbi muhammadu ẹ bayu ya soko wọn ti zàpá tẹ soko ìlú ya ẹ eh? rata soko ma ká ń malo wòye mọló wallahu wasi'un alim so ko etu ne ba gonu yo etu no kike yo ben don no nga shi ne ba abu ba ala ashu ntu ke ba ne ndo ogwo yina tugo inna ma waliyukum allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salat والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون innama waliyukumullah zane ya mace musulmi jina ga ya Allah wale rako so ku jan fa kal me kiyo waliyu waliyu ki ma na gannan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladhina amanu mu'mini cirkiji so ku gan mu waliya eh gala mi ce ga waga gan wato fole mini waga wayi waliyan su ko insha Allah wali ji da bando ce da kai ne paro ni na aga Allah mun ci paro ni waliyu a zando na da imani ma bi ci ke kwaya annabi sallallahu alaihi wasallam na waliyan su ku yo wa yi waliyan su ko su ko gan mutum yi waliyan we gwa ko ka fani ga ye cile ye cin ba ci yan wani wali ya soko to ke ci wani kafa bacin ga soko to mai wali ya bikin wani ga wali ya soko kuma yoto soko to yi wali ki mai kwaga wali ya masoyi gwaji na eh ebogo zane wali ya musulmi jinan ya allahu wa rasuluhu tuti soko annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi masoyi wali ya wallazi na amanu ba zane zane ji ni dan ijo wani a yi waliye bi ma na ya tuga ga yi masu yi dojo kan ya daya bi doji ya zija daya bi yi ya tuga a daya bi doji ya tuga ga yi bo dojo ya tuga a tu doji zuma ya tuga a ya doji yi miyo lokaci da ran zige layi mi kai ne ya tuga a tu doji mu gato mi gbagbo yi mi dana ya tuga a yi masu yi dojo eh muminan zime gaga ga yi masu yi na allazina yuqimuna salata zagana je la sallah ku gikini be jiji e eh, to to be sallah elu elu elu ga lokaci sallah go ga je juwana wa yutuna zakata amma ta zakawan akin su kuna ga da dukiya go ne to to ganin duniya ajin waya da ne su kuna waya na ko umra ki won amma da kanun da na filai wato kanun da ni sallah ayan nan yaji su ku kawo ji aga ya ga ayatul wilaya ayan na je fitina ya sani a gagan sayyidina ali ga cha na da tubu a to da hadisin da cina bebe yana hadisu hadisu darif inda mina durul mansuru imamu suyuti eh hadisu na gan <clears throat> abdullahi ibn abbas la bayani hadisi wuce tiyo ga kana ali ibn abi talib qa'iman yusalli na ali ga abu talib fanda ta gobe a jibbar fe ti salla famarra sa'ilun wa waraji'un baraji cindo cici gogan na ali mada rukubu fa'atahu khatamahu sayyidina ali fe waruku fe la baraji ci ga kuma la salu jumu mi zuwa. fa nazalat a ga ta ga su huce abe ga inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu e ba bayani a bugun ci shutu ko ji ga yabo ni wangi na ba amma yabo fundu ci o da ki ya ga da din da koye gi ke wa tiya ya nan so kuwa ba a ga ajun fassara ga inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu zanai waliye zanai masoyi nan ga Allah wa betuci wallazi na amanu bai sai na ali na ji imani nan a ga na amanu nan wallazi amanu na nan jamu yo amma ma'anai mufradu yo zane ji imani ne ne kwana bai sai na ali na imani nan sai na ali masoyi wai ga unga ajin muhammadu ka bi daba ga kiki alifa ga yi eh Allah yi masoyi ya tuci masoyi ya sai na ali masoyi alladhina yuqimuna salata sai na ali wuce gama la sallah ku dikini wuce jukem na gayi na wani tu na zakata wuce wa zakon ko umraki wono gama yi zane jinu ko yi jina fila kan do wannan a ga pata da mirjan mu na ga la tune ma sai na ali buge gbo kini ki ba buji ga jama'a wa ya tu jama'a ga buge lo gole bai ci na hadisi e wajen na bai na hadisi maudu hadisi daif ndị ji na alatu gani bai na ba ta tun kuna bai bai na mun ji hadisi wangiya <coughs> uci da wani kaga ganci mabacici in don daddabo na wugwa daga baza ya gwaro da wani ya ga gasa yana aliga ya alifa zuma alibi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na atta to shi yayin gwaro jima ya daji ga sai na abubakar da umari a da daraja ga sai na ali shi ya yi mafarija akwai mai gani da khalifa ya sai na baka bai sai na umar ya yesu maji lo fitina su kuwa ba so ya bago nasiyan kur'ani ugwa gan a abika ibo na wallazi na amanu lazi na yukimu na sarata wa yutu na zakata wa murakiun adda ba na su kujin amfani gani bi ya jamuyi ya mufrati min kur'ani aminina ballantana a ta ga gagan na gami can. so ibogo muminin dondo ne ejojo salla sallah ya ji sallah ke mna goyina ai wazaka wani ji jina a gaji gawa gaba su masu da yi misali wagabe ya daji beze wuce gaga moto mula ji sallah zura magari ma jani ga ne nan jagwa kade wa yin nan ya wo gun mu zuma mu la su salla kim na goyi na mu ji gyara to mu wa zana ye ya ya wona wo mu mi na mu zana yi zo da salla ya zana ya wa zakan ji fata wa yau ko la fa bi ki ko ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم غالبون amma ya tawalla Allah zan dan ga su kula masoyina zai yawo ga su kuga ga yawo ne inda ya kunje yana da dare kim ne ya gudana wa gawo so koi masoyina so kuga ya yami so kuga mi da biyu alladhina afu rasulahu lituci annabi masoyini gwa ko min ruwati jo ke abu rera na nga ala hadis be cin gan ci mu ga gani yi wa fiyo anabi muhammadu so wunde yende dia oyin so ko ga mi anabi muhammadu ga masoyi mi wunde yende a fata alkhairu we jo gan wo feda na bi ti pe pa yin soko bi be tuci na aha amma wato ga yoyi gibi ga so ko maso wato be ta tota eh ko Allah da ne mai tawalla Allah zanen ga su kule ya ko rasulahu bi tucucule ya walladina amanu da zan ya imani jine na lalle jama'a da wani ne yi kungiya na ya koyi gwa a tsayo fa inna hizballahi umul galibu lalle kungiya su kuma ga da zantin eh zanna na ga ga ku gani da jama'un ci jina zan ci ga zuya eh bana Allah ta baraka wa ta'ala ga idan na yanu cin ga kataba Allah la aglibanna ana wa rusuli wulaji dole ga lalle kuna wegu gan ga kafiri zina to musoko to tucin wiji aga kunna gi eh ebo ebo go inna Allah kawun aziz etuna de kabonu yo mazake na wuyo la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم سقط أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ولي من آية من سورة المجادلة زبان سورة المجادلة allahu tabaraka wa ta'ala awu zan da na da bi su kwe na nga leman cuba abike man ci ga kwe ba su kona nga le juji ba nga le juji ba nga le dan juji ba ta bayano ba abike ga kwe ba su kona musa ja kikini buji wata buji abike ka dan juna ni ja ta ta ba su ko ba na يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaga ya ayyuhan nabina amanu ya yi na jayi ma ni jina la tattakhidhu alladhina taqadu dinakum huzwa e ga ba sun zane ji agba sun addini e huzwa eyan milana zane za agba sun addini musulunci eyan milana eh walaiban bezena ahab kagwa sun zawunci ga ga yi masa yi wa yau ma na wutun kita ba ta ci zane jala litafiya na min kablikun qablikum wani wal kuffara to na na ji e kagwa sun auliya masu yi ma agogo mafulu bi bani mafari ngai wato alladhina takhadhu dinakum huzwan wa laiba bi ba ci yo auliya e ga sun zane jila ji sun addini e in yi zobe mile na ya ga gwasun zamanci ga ga yi maso ya yi o mare e ga sun maso yi ma wale ki aya na bani wi bayani ya aya na shi zoba to jo gan eh ya yi wallabi na amanu la tattakhidhu al-kafirina awliya min duni al-mu'minin Allah tabaraka la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya cewa ga Allah wa ji bayani dalili na lai ci alagwa sun musu yana ke ebon na agwa sun addini ya zo be mile mini ya da ciwo a tukira ya da ciwo a bikira a sabayi a ga mutum ya kuma kira a wani bukan ji sha biya abubu ya ga la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffari awliya da kasrayen kufari ya tijaru wani kufari auliya wani galu ga wani kufara na wula da haji a tafi daba annabi na ta takazu jinaku amma ah, wani galu ga wani kufari ya tikira wani kuffaru eh, wula da haji a tafi daba min annabi na wutul kitaba ba ba kuma kusa manu ne na gawan jinifin e gagwa su da na ga addini e la e jo e mini da nuja ana littafi a shi duwaye nan to kafiri na shi duwaye nan e ga gwasan auliya masoyi jina wuce ya ti ma'ana jero da wani watakun laye mai suna allahu in kuntum muminin adake gafe gangan imani ne gafe mumini jina e suna allahu kyuban فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعجلون وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا kan nan da ya musulmi je ga be yi ga wangi ji ga da ji sallana ya ce yi sallana ittakhadhuha huzwan wa laiba kafiru ja jagwa sun sallana yi na ga ya ya a ne

so ko kuna wagaji na mazan mina hadisi na ta suna hadisi mutafaku alaihi da bukhari wa da muslim bo <coughs> hadisi ne uba daraja yin sallah na eh, annabi sallallahu alaihi wasallam mai ji bayani a yi ga abdullahi amal etu na gege etu na min ruwaya na cin sallah ara na ga gayo ga mudamini ya ji ya wato zane zai ba shi tambara na eh, idan sami al'adana abike shi tan kanu nun wo sallayi na adbara wajen wazu maya walau hisasu wajen fe sabi pupuyi wajen fasara ai durat hatta la yasma at-ta'dhin wani wa ga gan wani sallah ne yi na su na su kuna da tuyi da nan wa fa'iza kada tazin aga sallah yi zo akbala shaitan yi da shi fa'iza suwi ba li salati adbara aga ke je kama bi ajin azuma ya fa'iza kada tasribu akbara akbala aga kama ji zo ajin ke da shi hatta ya tura bayan almari wa kalbi har waji ga gadan yabba zawangiyo tsakanin zawangiyo bai yi fe la ya jiwu ba ka zana wa gawa luna yin ka zana wa gawa jina su kuma laye shira ne ke ga ka zama yi na ya bodin wula an kabi gobi galibu wa masalla jima to ya kuma fe gabi ga uzkur kaza wuzkur kaza wafa ga kaza wafa ga kaza lima lam ya yadhkur lamari na ju fala lokacin wula lo sallah na nulo sallah ba na shi ta fe fu hatta ya zalla rajul la yadri kam salla har wa bele za gikini u garaka nu janina salla ke fi da shi annabi ga tafayyiza wajada ahadukum zalika falyasjud sajdatayn qabla as-salam <coughs> zana ga be da uzuri da jinna nana an uji sujada guba bi ma'ana uji sujada yan kabli wa gikini ya kuzuri na gabelo da be shin da bayan bayani man jo a bike waga giji tsakanin sallar raka guba miliyo kashi guta a ga wala wala wata na wade ya kini yana wace obi gara ka na jike ne waga bai saji sukun a ga su yin ko? hadisi na mutafi kwalai buhari so hadisin na iga hadisi da wadan gurkun je yayi eh, yan ezo yi sallan har man ji da bai gwa kuma ji da bai gaga sallayi ezo yi ladan wanda daraja ga oyo yi lima ebo na yi da hadisi ji yana je yi daraja yan ladan ne mala hadisi na je yi kwa daraja liman ne ya ha ina man da ci bela ji hujja ti darja liman bana ganga na bi ji liman amma na si karara ga na bai tafa da layar zuci zoyin sallah ille ya har si lautu yana ke bai ne na su za da noyo annabi ga yin sallu na lakum fa yin asabu falakum walahum wa yin akhtawu falakum wa alayhim liman shi je shi ya te di ni sallah ga ge wa ge ayi wa ge aliman mu ga yi wa ge ayi na ba liman sallah no ma ali man so kan don do ya kata su ma liman bo wa ge ge awe amma ji kan don wa ge man ya mu ga yi ni pe ni liman bo to ba ki ta san zanan ka dabo cha ga waye waza ko we dizo eh? so aya ne ga ga darajar sallah na mini ne ugwa yan daraja sallah ina zando na na so ko ibe ga zan na je lu ga yi milana adiyan kalya asan ne ugwa da da wani gaga ɗayan waci ku yo ɗan zando ne da hankali na washi banu eh la dan ji mina na ga gani bi mun ga je fuki ya muna na biga a wun papatun waga le zaje ci mun papatun la dan ji ga da wani fuki ya ma ga wun daraja waci ku ne so ko ga ta fuki ya mai ti sallah yo na bana zendo wakati ya cibeji salla na bai ci e na wayi sallah na wade komishi e bana na wayi sallah na gute waga sallah aji wace bai ci ya bejo to ya gama ci kone da babu bani ci gun iki gbindo jina kemi na gwa ko salla ya a ladan ji ce yi salla na ladan ga salla yi zan yi jati a ci ba salla ji a ci de salla ya e bana lokaci sallah lajan nan ba ladan ya de komishin ya eh so lamaru yo kujin ya zuwa waka ji lada waje tsakanin da su kwai waye fiye lokaci waye fiye lokaci arbe ba ne yi da bai ji sallah la asali fi gudu ta bai fi lada shiga mai yi sallah a ka lokaci sallah tun bai zaci yi wa a ta to magarin da ci faruwa inda ke mako ni tutuna ko lokaci magarin da bai nula biya amma ya gona sama shi ya le juna lada da ci bai yi sallah to zane ji ba zu bata ci kemi ga na rubuce wani kiwa da ta su ko sallah yi wa a ci da kemi eh kan ci wa gan kali tun ga efo na shi wuce zuwa na lokaci kici wa kemi wa ka lokaci wuce tun ga yadda wadda laye ba fa shi ke na wa ya sallah yi da ya kai ya ba na faya buwan sama na shi ko ya leci bi na ba igidi ka ta wani lokaci na sama shi da ba ne gidi ka so igidi a ita tabu na sa lokacin ji gidi la to amfani fi gada wani bai zaman bu ba ni ba nun amfani bai fi na gada wani wallahi ma fi wala mu cile ciwo wala ya garo afi kazan ga yaji magaro hinan nan ya sama ba shi ko kuma ya ladu wada daidai yana yi gidana lokaci na waji sallah magari ciwo na kila wa ka lokaci wuce wuce yi sallah hinan na so da dan ja su da su ko kemin na wa dela da dan guru ko be sallah yi na kawai ke mu ya lafi wa ko waga ya ji zani ce lazun ci ci lokaci azun lokaci ya mi kama ta uziru yo uzuri uyo gwakwa fitina ya boyin da salla ya asubabu amma bani bani so kwa mutu sauki mai luwazun nan katan asuba lasar magrib to isha mai fitina ya da fitina isha idza yadabu wa da ga magrib wa ga kuma da gwan gwe lagwala ji sallah isha lumi a ka lokaci isha bebe zuwa a fe sallah a fe ji salla. to goma na waji sallah sallah lokaci sallah la goma lokaci sallah lu gumu dan fu loke wa goma da lu na wace roji sallah agaga agaga doruri lokaci doruri bo waji sallah ujega e bona waji na bona ji sallah lokaci doruri na lada na lada boya zana ji sallah muktari na ate ogma amma da sallah ji amma zana ji sallah lokaci malatu anu zana a lamu lada lisafi zana ji sallah na bo atsare na dabo na wani so la danje ala an kale atu su ku be ba wuyi mai ni ki u minna illa an amanna illa an amanna ma wa ma min قبل وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون كل يا أهل الكتاب أنا بيقبعين يا إنزال التافي أنا يهودي بمشاجي altanki muna minna ya ke bi kuku yi be ya ji nikimatu ya ji azaba amma na kamomin illa an yi ubinu billahi la aziz la yanayin nikmatunan gai azabu halittar kimuna mina ki da biyo itake ga yaji su kan ba ga lafazin a bisa ki gan azaba ko illa an amanna billah dalili na la ga yaji su ka yaji azaba ne ya bunda yayi imani ji bi Allah wa ma unzila ilaina yi imani ji bi qur'ani na ci ayi ne kuma unzila min kabli mai ma ni jigan bi litafi ne so ko bai bin shi da qur'ani nan ga taura bai jila bin zabura bin da cuji ya wa anna aktharakum fasikun wa kai alil kitabi ma fasiki je yo da ni jazu yake mi lati so ko na ci ge yo ole wato inda yana ci inda ci intikama ko kamatu na alil kitabi ya musulmi jina lokaci ne ya gabe shi a ga addini ga ga allami ya yi sallah ya launi ya matan na ga yin tikamu imani ne ji gani da su ko bai ji nan eh? imani ne ji bai littafi nan ebe wancan ga ya layi miyo ya e gagata wayo kala ne eh, su ko cikin altanki muna minna ya bi jin azaba jibe zando wani gaude imani da bun wani lokacin wuga le kafiri je ladini dini mine ba fet ga fet ton azabu yo azabu yo nga mala da non da cikin wato be la kiya be ene mi en wacina eh enemi mi le ga gomane wato a gi mutuncu na goma ga alam ya girayina kan to cikin mu cigaye na waya bayina in ga zaman lafiya da ba بشر من ذلك عند الله من لعنه الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل wato nan ya gbagba ni da na ayo wani su kwayin la karatu musulmi ji ke mina gomi gani bi kafiri ji na lokacin na kafiri gawa ruwa Allah ne ta addini obo gan ya eh, ce ga kaza a ce ga kaza na ga da lokacin yashi ga waya la wato mazahiru ya isa ina lamiti ubona gaga wa da launci bai yi ma ina e biye fito wuco da mina adubu adini ubona ga wa laci wuta bu yanzu bayan wuye ebona waga da kokari jiji ga ina waye bibba na wace ga ga wala wata fiyanti yoyu waga alwa da aleza na waye attack kan ci wace wace wabana wabana gangama ngumbiya ga gikini wuce mu ke minu juwa suka na juwa suka ga dede na da mu to na lawu zanu wayan we kul ya al kitab ya yi kul hal unabbiuku ana daga bayi daga na waje ga dini ga ga lanyo sallah ga ga lami be wona ga wula je yazo na ngba mi yayi labari bi sharri min zalika ya na biye ga na ci to ele ga de duyo na to da duji de dan sallah ne ele ga de duyo na eh mi yayi labari na biye guna eh masubatan inda Allah e baye je kebo wani e baye gagbo wani kwen su ko wani man la'ana wula ni su ko bu bara kenan ko gadi ba alai su ko jaje mu jayi nan ko jala min humul kirda ta wal khanazira ta ta ba bu la zanu ci yaje be gijo wal khanazira wa anu ci laje butu jo wa bada tabutu wa anu ci laje zani ji bauta ne kutiji nan zane ga wujen littafi daga basu ko na ga kuti lagi kine yewu na zamba ina mushiriki zane ke uke a a ba taya na a yi jinan gawa na gawa da littafi daga basu ko a taura in jila na wace bai je ko yana ce kuti eh na waga da cocin da ciji a guda cocin da ciji domin romu a lifotunin na anabi isa yau mi gina mini coci ta ciji kuti alali littafi ya nan na gagalaye fasoko baci ma addini kwata na daga fasoko ne nan gagalaye fasoko baci ma to na ma ja taura in fila ba nan aya ya gagalaye fasoko baci ma kwata wifi na to bayan so aibu ne zige ga chai tabo zijaja littagba chaje egbe gibe butu yi yiyan yahudi yi lamarin na yi faru ya da kwa ji na mu la su ji mu da bu to kan da ku ja yanzu yanji mu tu wa tu yu ya we ha mata tu da mina hadisin da ciwo <clears throat> a ga hadisin da abul ahwas labe da ibn abu ibn abul ibn masud wana ga sa'alna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil kiradati wal khanazir igbe anabi gaga to ebe gishi be kutu yi ba fe bi o ayya min nasl al yahud ngba yahudi jiga ma o ebi gini ga le pa ta fi jo bi kutu ni ga le fi jo pa ta na yahudi jiga yo da kwa yahudi jiga ma o fakala anabi kala a a ujancan inna allaha lam yan lam yan an qauman qad tufamsahu eh fa lahum naslu walakin hadha khalqun kana falamma ghadiba allahu ala alyahud famasakhahum ja'alahum mithlahum ja nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga lalle allahu nga para buke jama'i ci ga wunga littafi ma fiya eh ma ji ma laji a littafi da ci kayan wuce ga a littafi wuce ji adi aya a ebe ya ede gizi ji dagbo ebe ya kafi lokaci ya annabi musu tuna amma na jama'a uji be lotu na jalona so ko ci to be tu uji zo kan wala gizi gani be wula laje mislan ko to ko cinya be giga be kutu ji mu gaga ga ga shi ko be ya ti fata ko ayo falamma kadiba Allahu ala al-yahud famasakhahum ja'alahum mithlahum eh so ebogo eh muji yahudi ji agai asali kutu ya maji kutu ji Eh? ko kuma dai gishi a gaya asali zawangiya alita zawangi yuyi nauyi zawangi yuyi nauyi kutu nauyi begin do yuyi a da ga zawangi na kina daga ku daga begiyo eduyi daga cababo mutu fe belo mutu fe kwacin tarayo mutu yu eci jahiliya ya alkarnar 20 irin na ji bayanin tuwa na ngalo biyan ni ga waga jahiliya ke guba a jahiliya lokacin na nabi labiya na amma jahiliya na bebe zuwa istimaro na ni alkarni da ishirin na ji john darwin shi bebe yi na dauna a gallo ga zawangi daga asali butu eh, ebegi ko kana ko tibe tibe felo felo felo tibe ko cintara ya ayi ma na wa bana ide ke kebe kebe. ebe ne fi ebe chetara ko za anyị yi chetara so alitan don do yi ụka kabo su kuka bai ci masu ucila alita ya zawangi cibula je alita irin da ci kai asali dai uja sanji za mutu sai za alita alita ya dabba mutu na so na na ga waga abụ zi yi su ko bukwara ayan ne ci da bai duk ba karatu ya goro da yin allazi na kafaru min bani isra'ila ala lisani dawo da wayi sabu maryam zalika bima asaw wa kanu la wa kanu yatadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa sama kanu yaf'alu annabi ya abara bubiya su kwa bubiya in ne jigo ga kwabo gadi ba lai su kwa jamu bayan wala je bekin wala je bautu min haza afiyan afiyan kuti su kuka wulaye ka shirin makani zama ci niji ya jiye ya wadana eh, da na egi ba biye wa zallu an sawa ya sabil amma bike ko goro lugwa ta ai ma mai la yi yi ga ya yi sallah no to ye ya to shi na ka tanga yi ja ai ba ga yawo be ganci mi ga yi mi be da nu wuye ale gaga yanayi manufan allahu na sunna su ko kanunu numu ta fitin eh, eguna ladanje ko a ce yi so ko da nan wuce ugwa ilami allahu ilami kalimatin layi ga malakin don da waga bele a ce ga gaji da yi sallah ta sarari ba kimle ki gwa kun ki ki ki ki da saraji wannan abin ga fi daga ku lokacin haji sallah nan zannun no a fi sai ta ta lokacin a yi sallah nan mutu sallah ga yi ga yi ya fi mutu a bai da masalaci aji ya daga ya zubu tuwa da dan mutu ga wani sallah a ga public nuisance yi hmm. wai kaza shi ne wai kaza an gija har kaji eh alkhairi kici da ba ga ga al'umma ejidana ga e, e tusun e da su ko e lasun da su ko tutatiyan do ba a shi ke ga da sallah yi ko Allahu akbar da nduwa ga wancin wanda da abun na sokogon ne na ga da wannan zai abela fu ba jo ashhadu an la ilaha illallah an na muhammadar rasulullah zumana tu za ku ba ne za tu ebe eh so sallayi mazahari wa mine mazahari yi lawo kalmatin layo ala kalma su kwatu ala wuga hada zai yi yana su kogo gigayin yau da kogon wuce aibu ya kyugon lokaci da bako so ah, alhamdulillah gabana karatun yi kayin nan nan gwargwado na injina su kulu gwabacin allah bai jin su kwalu bai ji bai ji wani su kwalu bai ji baza wange wani allah ne gaza na ji jibubu na bayan alkhairi na su kulu layu da tacin abu gayi babu jannatin dausi ya kule gayi bandun da ya gaci bicin allah fabi ita yin dundu ya yi da dabara su kwalu ga dabara ta tace ma bana da gaci bitina su kula da na jaju gyara yana alkhairin na mutafi mafi yayin ya ma na su kula bai da albarkai bin ne magaya gyabo subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai da na ji daɗi gyara an ci bi karin bayanin da ci na alhamdulillah alaikum assalam kuma gyara ah. je hala na soyo dan nan fiji cikin aya na ci ne ma wani kuma ba su ba da na ma ne kuma su ta fi yace na shi a wata wa mutum na mai magana na ai ga yace na sai na ajuwa wani. farko ne yake mana man gana hadisi na jin daidai da na man bayani na amma ke a shek islam bin jamiya da mai na tafi na ja malasha ga ya ga ya wuce na gani sa ba ke ya sai na rife di sallaji ci wani da feji bara ne ci wa bu kayan bu aya ne e ina ci wa ne ci mu kace sai na rife ko ci an e bona yi wa ni ta ne to to sallaji eze ji sallah jiji wuta wani eh, ah, ya saka kan haku kawa ni ka gugu kuma ya ji sallah kale kan nan to cewa ka tafi to be e la ta ni sallah ni ba e gun a amma da sallah wani ne ba ci ga mu make tuna lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wadda ci na gidan lokacin ci ce ji sadaka ne wa zakana sai na bi da ni zanaji tuna ya wadda ci lokacin ka lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne lokacin aya ne to shi ne to ke a je wato je wani da arziki no har nan wani to sadaka wato har mun ga izan mutu a kun ga kun wato zakka lokacin mutu ne ne ku ba ma ja aya ai na e ga ba cin ma ga su nan ga yi ga ya nan mun ga yatin ya la na yi na ci fa la ya la na alhamdulillah na ma wa ne da zan kurwa azan rubu da min wannan ga sai sallah nan to amma ya da bona injo abe pe mu o yin duo islam pin pin ndoro ne zaga ga waji na na wa pipipi ezu ga ga ga ko ne da sanda ga da ga na zamu shi da ga da da sanda yo ko fe be gici ta to ko ko ne ja Allah ko ga yi sallama saka wa wani ga na shi ga sallama ga ash adu Allah ila illa Allah adu ilu ale zamu shi ga wona wa mu shi sallama na da ga mamaki to shi be ko ga hayyara salati hayyara hayya ala sallati hayya ala fallahi fallahi ɗan mushi wani yau da wani inda zaman yi wai ga gayi sallah ba hayya ala fallahi na to ale gan yana ji fatan goyin su lan da ra ga wani o ga wata la do ru ji wa yi mi bucin sallah nai ne ki mo do lan wo mi o ga wuki wangi kan gaga wa wa wa wa jila dana ta dana amma ka wada dinwa o ke ga kulefi na so ki fagan wani bi a yayin karshe ga ke ga bin man ga yi ba misali hadis na Musa sallama man fa da ki ba ya Musa sallama shiga kaya a yan su ga sada furo ciji aga da bukata ya ya uwa ne ga ci ga za da su shiga don yi makarantun ruwa kafin kuma ga yi nan ga mai wadda wannan waje yi makaranta ọmọ àti ya bani bá ní èjì wọn tó à ń ṣọ tàmá àzámọ̀ a dá di èjì àgbéyà wọn lè wá kàtúnà nígbà àlẹ́yìn ṣe àwọn ọgbà lámọ̀rí ọgá àgbẹ̀ fi yẹ wá àgbọ̀ ẹ̀wà àdéhùn àjà lámọ̀ yìí zámọ̀ ṣe wọn àjẹ́ ń so to alhamdulillah allah fagan bin ele de e, ya baya na ali na tuguru ne zaɓe na insan a da ce da wani imani abi da jutawa yi ba su kuma ba ya je boyi yi mai boyi dimando ce wani ngaya ne bici yana abeke alibe jin na wale ga gan daga na durura yawa gan a dawo ba wacce je da gani bai yi dimai wani wale ga gan insha Allah ya ji fata gan wa biya Allah fa bai ba ni ga ci bici nan alaikum assalam Ìgbò sábà ní orí ewu kàtó ìgbẹ̀rún ìgbà tí ó lò tó ọ̀gá ọ̀gá àdáyé tó máa wà láàbò ní orí kàtó ìgbà aṣọ ya ga likita ba ibo ne ndo ga da mishayin bayanija wace gaga ya buncho ga wace liga ya likita ba no da bai fanji لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث to wani kwata shirka gumi na magaman da cicila ci ga a giye yanzu cayo a masu kulle na jiyaru ma na jittu yau magagi so dalilin na kaga waga la ga likita ma e ni ta da ba ga bo na ga yi woro na ka to to mu magan woro jan wale ga gan ah, polu na bela egbaje don guruko belo christianity na nga ya da magazin dondo na ga zawangi o da yi na nga da mishan bowo kata adina na bi isa kemnu wukatu ka kemnu da mini babu na tuye lara yi na gan injila mutu jila na ka tuye na da mini babu na wani wugwa ga gan anabi isa ta miyo da bai ya gan atun fi zan da na bani isra'ila na to waga culewa ga to da ya ci kenan zanen jin bani isra'ila na waga ji mishan je da bi mishan a je da bi mishan yi ko e na bandan na paul ji na wa jani kafi a na dubena so ko kiwo ga paul ba na ji ba na ji ji to su ma ga gan wanda ci wa ka ga ala da ala kitabu wa ya misali na jashi na jashi jin jin bani isra'ila ethiopia aboyo bajuku yo eh uma uma da mini al kitabi jo mini adina ni bi sabon ga mutum tabale mari un ga malam zani ji jira patana israel mu farna jina ethiopia ga felo har mu da ji musulmi ga malata nu be jahili na ni ga alama ji sallo aji salatul gaido to da ya gaggan ka je da gan be al kitabi yaya annabi aje da gan be najashi gumi ɗaya baka farko lamariyan ya ji fata gama yau a ah, matsalayen bai zaga ibe almajiri wa lugubu dunu ya wo to ile gama biya ni abe ki wato ga lola ti yan wuto wani nga nu ya wo nu yuga a ah, to amma kadi wa nu ga mai le gama sa ndị akwụkwọ ga gagan waga latin wa mi awon lafi lada yan ka tuna we wuna we gaba da jibe so kai veza ya gurgudu de gi ilimi tuka gina so kwa wi na da wana amma da na tiga da gyara yan ujo bu tun so ko ka bu gaji ina na ma ila gbori wudo shi ene de mi ke na ga mi ga aka sakani bi so kai eh ko ko batu yu nga be ga wa gona bono gwa kuma gwa so goma ga mu ga ko kuma ku ga ga wa go de kem no wa be dan si na bi ta goma go mu du wa dan ci Allah wa lam fabi fa lokaci da na na kada zai